Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa da kan masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Kamar yadda muka ambata a cikin shirye-shiryenmu na sashen Hausa, daga yau Litinin biyar ga watan Yuni shekarar 2017. Eh za mu kawo muku magana a kan wani abu da ya shafi ta'addanci ne eh. a kauna ne da komai a cikin Ramadan. Eh da kuma yin amfani da Ramadan don bauta wa Allah cikin kauna ba da ta'addanci ba. Eh inda za mu yi magana da wakilin mu ko kuma mu kawo muku hirarrakin da ya a wani taro da ya halarta wato Nasiru Adamu El Hikaya inda ya je taron wasu matasan Kiristoci Musulmai da suka yi a garin Gombe. program da muka yi yau yana kokarin yadda zai hada zumunci tsakanin kungiyar addinin krista da musulmai especially matasansu to a gaskiya zuwa na nan na iya gane cewa ya kamata both musulmi da krista mun riga mun zama daya allah ya yi mu wayannan addinai guda biyu dole mu zauna tare mu yi cuɗanya tare mu zama kamar yan uwa ai alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu in yara matasa kiristoci a najeriya kuma mafi yawan su ma 'yan arewa su zo su ce mu kamfa ba mu yadda ba da waɗansu ƙalilan su duka a ran bakinmu suna cin albasa suna fasa kan al'umma suna cin mutuncin mutane mu ba mu yadda ba a ɗakin girki kuma yau muna tare ne da fatima umar cikere Yau dai ina so zan koya mana yadda ake yin shredded beef sauce. Abin da uwar gida za ta bukata don yin wannan sauce din shine za ta bukaci nama, maggi, yankakken tattasai, attarugu da albasa, gishiri, karas, dan fulawa eh, da kori. to ai duk bayan waɗannan abubuwa ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa domin ku har da wata waka ta azumin watan Ramadan da za mu saurara an jima. Ga amsar tambayar da muka muku a Facebook da Twitter. Sakon farko daga shafin Facebook na Alhaji Mele Yusufari ya ce yau da gobe hanyar da ya kamata mu bi domin bauta wa Ubangiji ba da ta'addanci ba kawai mu tsaya a ikhlasi mu san Allah shi ɗaya ne kada mu wuce gona da iri wajen bauta masa da kuma bin malamai masu tsatsauran ra'ayi. Sai buba mai gora gashuwa ya ce hanyar bauta wa Allah ai a bayyane take a gun musulmi haka ma harkar yin ta'addanci ita ma matsayinta daban yake a gun masu yi. Fata na Allah ya shirya 'yan ta'adda duk inda suke musamman masu fakewa da addinin musulunci. Abubakar Musa Enzuma Jos ya ce To, ni a gani na ta hanyar neman ilimin addini da na zamani don ba abin da ilimi ya bari a rayuwa jahilci mugun ciwo ne. Sai sani mai lange-lange waya wuri ya ce yau da gobe ta hanyar bin abubuwan da Allah ya ce a yi sau da kafa ta hanyar bin alkur'ani da kuma sunnar ma'aiki ba tare da an sa son rai ba. Sai Muhammad mai nasara ya ce neman ilimin addini da kuma aiki da shi biyayya ga Allah da kuma manzansa yin umarni da yin biyayya gare su tsayawa iya inda aka ce a tsaya allah ya sa mu gane sai Ahmadu Abacha Macina ya ce yau da gobe bin dokokin da Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa mana duk abin da ya ubarce mu da ma'aikata to ma'aikata duk abin da ya hane mu kuma mu hannu Allah ya sa mu dace amin. Abba Abubakar Muhammad ya ce ta hanyar bin Alkur'ani da ingantattun hadisai ta hanyar koyansu daga bakin malamai masu ilimin gaskiya. Sai injiniya Abubakar Adamu ya ce tambaya mai sauki amsar ta mai sauki kawai a koma makaranta. Usman Yusuf Gombe ya ce bin dokokin Allah sau da ƙafa, waɗanda ya sharɗanta maka ku bauta masa ba tare da yi masa kishiya ba. ka yi ƙoƙarin hana zuciyarka duk abin da Allah ya hane ka da shi sannan ka yi ƙoƙarin cusa ma zuciyarka duk abin da Allah da manzansa ya umarce ka ka yi ka guji ta'addanci domin ba hanya ba ce ta bautar Allah sai Rabi'u Musa Zaburansi ya ce hum yau da gobe kenan a nemi ilimin addini kuma a yi aiki da shi tsakani da Allah ba tare da an ɗau hukunci ba a nan take. Dauda Musa ba rigima ɗan dume ya ce salam yau da gobe a karon fari mutum ya kamata ya nemi ilimi domin sanin hakikanin ubangijinsa domin sanin Allah shi zai sa ba za a samu tasgaro ba wajen yi masa ibada ballantana tunanin ta'addanci ya bijiro wa mutum har ya aikata. Murtala mai gyaɗa kwanta gora ya ce yau da gobe zuwa neman ilimin addini shine zai kawo ƙarshen yin addini ba tare da ta'addanci ba. Wada Kauru Yunusa ya ce gaskiya ne yau da gobe duk wani musulmi da zai bauta wa Allah ya kasance ya san shi a addinance kuma yana tsoronsa yin hakan sai Allah ya tsare mutum duniya da lahira. sai baballe abdulsal kubo allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe yadda ya kamata mu bauta wa allah da ƙauna ba da ta'addanci ba shine kamata ya mu san allah tukunna idan muka san allah hakikaninsa ta'addanci ma ba zai zo zuciyarmu ba bare mu aikata sai kuma abbas ya haya dutsen wai ya ce ta hanyar neman ilimin addini tare da yin aiki da ilimin da aka samu idan akwai jahilci to ta yaya za mu san yadda za mu bauta wa Allah ta'ala haka kuma idan da ilimi ba a aiki da shi to bautar za ta zamo kamar wasan yara ne Allah ya samu dace Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter at Ahmad underscore Bajoga ya ce yau da gobe mutum ya hani da son zuciya da kuma son abin duniya saboda ta waɗannan hanyoyin su suke jan hankulan jama'a. Sai kuma at ɗan Fulani Mubi ya ce yau da gobe ta hanyar bin abin da ya zo a cikin Alkur'ani mai tsarki ba tare da bin son zuciya ba mu kuma sani wannan abin da suke yi babu inda ya kama da Islam. sai at ibn abdallah bjd ya ce yau da gobe dama ubangiji allah ya gaya mana cewa mu tambayi masana idan ba mu sani ba addini kuma ba ta yiwuwa da jahilci sai daga karshe a sakonnin namu at baba gana dabuwa wan ya ce hakika za mu iya bauta wa allah subhanahu wa ta'ala amma fa sai mun kau da son rai da son zuciya to mun gode a cikin da turo mana da sakonni. To yanzu kuma sai mu bi wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya mu je wasu hirarraki da ya dauko mana a wajen wani taron da wasu matasan kiristoci suka shirya suka kuma gayyaci 'yan uwansu matasa musulmi a Najeriya domin ganin yadda za a zauna lafiya da zaman tare da kaunar juna duk da irin wa'annan abubuwa da muke ta magana akai ba tare da ta'addanci ko kuma cin zarafin juna ba. ina nan wajen taron zaman lafiya da matasa na mabiya addinin krista suka shirya inda suka ba da kyaututtuka da bayanai a sunana ibrahim aliyu ni ne tsohon sakatare na kungiyar matasan addinin krista na najeriya me za ka ci kan wannan taro da muhimmanci? to wannan taro gaskiya ya kayatar taro ne wanda idan mun lura a najeriya abin da muke nema shine zancen zaman lafiya kuma wannan a program da muka yi yau yana kokarin yadda zai haɗa zumunci tsakanin ƙungiyar addinin krista da musulmai especially matasansu wannan taro ya zo a lokacin da ake bukatan shi domin abubuwan da suke faruwa in ba tare da zaman lafiya ba kasar ma ba za ta gyaru ba so za ki ce wani lokacin ana samun wasu suna faɗan baƙaƙen maganganu ne ko ana zargin wasu suna zuga wasu ne daga ɓangarorin addinan shi ke kawo wannan matsala me ke ce kan wannan tunani e gaskiya a lokuta da yawa mun yi bayanai irin wannan da malaman addinin mu na krista da na musulmai wani lokaci akan yi maganan da zai sa mabiya hankali ya tashi su tayar da hankali abin da muke kira shi ne idan dai addinin gaskiya muke yi wanda littattafan mu suka koyar mana wayanan irin magaganu bai kamata su taso ba domin addinan nan duka biyu suna jaddada zancen zaman lafiya idan aka duba kamar yankin ka na arewa maso gabas akwai musulmi akwai krista kuma suna zaune lami lafiya idan ana samun matsalar addini mai yake kawa ne inda tun da dai ah, za a ga yin kabila ɗaya ne za ga akwai musulmi akwai krista a cikinsu wato abubuwa guda biyu ne na ɗaya son zuciya mutane suna son zuciya domin wani dan abun da suke so su yi achieving sai kaga sun jawo fitina na biyu shine gaskiya shugabanan siyasan da muke da su su ma suna kawo irin wannan rashin jituwar domin su samu abin da suke bukata so a gani na waɗannan abubuwa biyu su ne babban abubuwan da suke kawo muna matsala musamman a yankinmu na arewa maso gabas kya gabatar mana kanki da kanki ni dai sunana alheri adams na zo daga bauchi as a delegate for this program of peace a gaskiya na koyi da dama amma zan ba da kaɗan daga cikin wanda na koya da sai ka zauna kana kallo a'a wannan ɗan uwana ne saboda shi krista ne in ba krista ba ba ɗan uwanka ba ne to a gaskiya zuwa na nan na iya gane cewa ya kamata bot musulmi da krista mun riga mun zama ɗaya allah ya yi mu wa'annan addinai guda biyu dole mu zauna tare mu yi cuɗanya tare mu zama kamar 'yan uwa ma junanmu babu bambancin addini babu bambancin yare babu bambancin wani abu mu ɗaya ne to abin da na iya karuwa kenan a wannan program ɗin da aka yi wani lokaci rashin sani ne wani lokaci kuma za a iya samun cewa eh ban sani ba ni abin da na taso a kai shi na sani na tashi ina cikin yan uwa krista to ni krista kaɗai na sani na tashi ina cikin yan uwa musulmai dan uwa musulmi na sani amma wani lokacin ana samun irin wayannan kara wayantar da kan mutane sai ka ga a ah, ashe fa wannan abin da mun yi shi haka tuntuni da an tafi daidai sai ka samu mutum kawai tun tunda ba taba kiran shi an ce zo abin da ka sani ne aka kira haka aka sake tun na sheka aka ce maka to fa in aka yi haka aka yi haka za a zauna lafiya sai ka ce eh wannan abun fa yana tare da ni tuntuni amma kamar ban san shi ba yanzu da aka kira ka aka kara wayar maka da kai sai gashi nan ko eh fa da gaske hakan ne saboda a nan ba wai koyarwan ake ba kai ma za a tambaye ka kai ma za ka bada ansa ana kawowa ne ku kuke bada ansoshi kanku. to mun ga akwai rashin sani akwai kuma wani lokaci mun sanin amma ba mu san yadda za mu yi amfani da ita ba a gaskiya abin da zan kira 'yan uwana bot musulmai da krista shine zaman lafiya shine babba ko ba gaskiya ba da muna bauchi yau in an tashi da fada gadar gadar mun ruga da gudu krista na gudu musulmi na gudu ko ba gaskiya ba sai mu da kanmu muka zauna muka yi tunanin me ya kamata mu yi saboda mu rage wannan yara ne fitsararru an kira su an ba su wiwi an ba su wuka an ba su waye saboda abun siyasa sai suka ɗauka ya zamanto abin da za a kore ka a gidanka a kwashi kayanka in talauci ya zo sai ka ga a ah, matasan nan su bai dame su ba ba ko me za su maka don su samu abin da yake gidanka za a maka saboda a samu to a hankali sai ya zamana irin wayannan workshops din ana samu sai na kara wayar mana da kai ko ba gaskiya ba sai zamana krista da musulmin ana samun understanding tsakani fahimtar juna kenan ana samu tsakani sai zamanto cewa yanzu babu abun yana raguwa sosai a gaskiya ni kira na shine zan sake kira in irin wayannan workshops ya zo a dinga kira kada ya zamanto cewa ana kiran same people kai in ka samu tun ba ga mu mata ban mace ta samu abu kamar kowa ya samu ne saboda ba za ta rike shi a cikinta ba za ta fitar ma 'ya'yanta 'ya'yanta su ma su taɗi mu abokanansu a wata biyu amma kaga a nan yanzu sai na ga matan we are very few mazan sun fi yawa ko ba gaskiya ba irin wannan abin ya zo a kira mata da dan yawa a ciki saboda mu ne iyayen ko ba gaskiya ba in miji ne shigo gida zaki mishi taɗi namiji zai iya fita ya samu labari ya rike a cikinsa amma mace in ta samu za ta so 'ya'yanta su samu 'ya'yan makwabta su samu mijinta ya samu za ta ma kawarta kawarta ma haka so before you know it an spread it an baza abun ya je ko ina sai ka samu zaman lafiya ya watsu a najeriya gaba ɗaya mun samu zaman lafiya wannan da ya nuna ku mata ya dace ku ƙara miƙewa kenan ah, inda yana so a samu zaman lafiyan nan ya nuna mata sai kun tashi kun farka daga bacci ai yanzu mun riga mun falkan kenan inda ba mu falka ba ba zan faɗa haka ba mun falka kuma muna kan kokari mu ga mu din mamunta da sauran da ba su da wannan ilimin ba su da wannan sani su ma su samu su sani saboda najeriya ta ci gaba gaba daya sunana imam dr muhammad nuraini ashafa shugaban wannan cibiya na da kyakkyawan fahimta tsakanin mabiya addinai a najeriya ai alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu in yara matasa kiristoci a najeriya kuma mafi yawan su ma 'yan arewa su zo su ce mu kamfa ba mu yadda ba da waɗansu ƙalilan su duk a ran bakinmu suna cin albasa suna fasa kan al'umma suna cin mutuncin mutane mu ba mu yadda ba kuma na biyu babu shakka akwai mutane na gari a kowane bangare ta addinin nan guda biyu kuma suka zaɓo manyan mutane a najeriya suka ce mutane ne amintattu suka ce ya sun cancanci yabo wajen aikin zaman lafiya in matasan kirista za su fito su ce sun kafa kungiya kuma suna fito da amintattun mutane cikin al'umman musulmai da kiristoci suna ba su suna ganin abin koyi ne su to ya kamata mu ma da sauran mutane kowane kungiya kowane bangare su fito mu ma mu ce ga waɗanda muka gani abin koyi ne mu nemi amintattun mutane ba kullum mu ta tsine mu shugabanni ba mu buga masa kaulasa ga baki ɗaya ba a'a akwai amintattu cikin shugabanni ina suke a bambanta su daban a masa fatan alheri a roƙa masu Allah ya ba su ƙarfin gwiwa da za su samu cimma nasara a wannan ƙasa abin da aka sa gaba na neman canji a wannan ƙasa ta mu Najeriya ga baki da. Yanzu mun fara ganin bakin zaren. Da akan ganin kowa da kowa yanzu mafi yawa an san cewa 'yan siyasan mu su ne suke haddasa wannan musiba su ne suke alan rigar mu ta addini suke haddasa fitina kuma su ne kamata a jama linzami 'yan siyasan mu su ne bakin zaren a dukkan abin da ya faru muka duba shekarun nan dan shekarun nan da kusa kusa tunda mun fara gane su ne to yanzu su ne muka mu fuskanta malamanmu wanda suke manganun banza da yanzu sun taka birki an taka musu birki mafi yawa an taka musu birki ana taka tsantsan da su sai 'yan kadidan da ba za a rasa ba irin waɗanda suke muka gani suke amfani da yanan gizo wajen yaɗa mummunan maganganu amma ba su hau dandali ba ta mambari ta addini su yi wannan musiban ba mun fara gane bakin zaren kuma alhamdulillah aikin mu mun ga kwalla ta bi kudin sabulu don kwana ce sai kasan ta zauna lafiya za a samu ci gaba kuma kowa ya gane ce Najeriya ba wanda zai iya tafiya shi kadai in an fasa ba riban kowa bane saka mafi yawan 'yan Najeriya suna ce ba mu yadda ba a fasa kasan za mu tafi tsuntsiya maɗaurin ki guda so wa'annan kalilan nan da suke amfani da wannan suke rayuwa a cikin shan jinin talakawa suke rayuwa a haddasa da fitina suke gina kansu da ita wa'annan su ne yanzu suke ganin dare ta yi masu kuma Allah zai tona masu asiri imam nurani a shafa kai daga jihar kaduna ka yi abubuwa iri-iri a shin me za ka ce ne yake faruwa a kudancin kaduna nan lamarin nan idan waɗanda suke waje suke tunanin akwai ƙiyayyar addini a ciki haka ne ko kuma matsalar nan ne da komai sai a ce fulani ne 'yan ƙasashen waje suke kaiwa hari alhamdulillah za mu ji kwanakin baya 'yan kudanci 'yan siyasan kudancin kaduna sun fito ƙarara a jaridu sun ce wannan abun ba rigima ne na addini ba ba rigima ne na kabilanci ba rigina ne siyasiya saboda haka 'yan siyasan ko da suke gaba da gwamnati suke gaba da waɗansu suka ingiza talakawa su rika gaba da junansu to su fa sun zo yanzu su tsakaninsu da su haihata haihata kuma yanzu talakawa sun fara ganewa suna ce kai mun fa gane abin nan kuma yanzu tafiyan da ake yanzu tun da wa'annan sun fito 'yan kudanci haifaffun 'yan kudanci wa'anda ake ganin su kirista ne kuma suka ce wannan abin ba ruwan addini a cikinta siyasa ne to wajibi ne magana ne babba wanda yake duk ƙasan gaba in ka dinda suma ke tashi za ga siyasa ne ke karkashinta sai a sa rigan addini inda addini ba za yi ba a sa rigan kabilanci mun gane wannan kuma muna aiki ruwa ƙasa wallahi muna aiki gwamnatin nan tana zaune ba zama kashe wando take ba tana aiki dare da rana muna fata Allah ya taimake su ya taimaki masu bin gaskiya da gaskiya Allah ya taimake su wajen cimma nasara wajen magance wa'annan musibu da waɗansu 'yan siyasa Allah sa mu gane da wuri-wuri 'yan siyasa musu gane cewa mene neman mulki ba sai ka yi da gaba ba abinda wancan waziri ibrahim ya faɗi shekara wajen arba'in baya talatin arba'in baya yake ce siyasa ba da gaba ba najeriya ci gabanmu a shugabanci sai mun siyasa ba da gaba ba kuma muna fata za mu kai ga wannan kuma kiran da muke yi yanzu kenan duk ɗan siyasa kai muna shirin ma yanzu za a yi wani kundi muke so mu kai majalisar tarayya na ƙasar nan akan dukkan masu siyasan cin mutuncin mutane ciyacin cin fuska siyasa na gaba koko kalmomi mummunan kalmomi na gaba to a yi wani yadda za a yi a magance ta mai haka yake nuna misali a imam nura ne ka duba shugaban kasa musulmi ne mataimakinsa krista ne a wajen taron nan tsohon gwamnan jihar adamawa ingilari ina jin shi kadai ne ya nuna ya kamata ya amfani da ma taron na ayi addu'a ga shi shugaban me za ka ce kan wannan alhamdulillahi za ga cewan da magana nan da ya yi an ba shi kirista kuma an ba ibrahim kwambo gwamnan gombe shi ma an bashi kaga da tsohon gwamnan eh, da gwamnan shi adama wanda na gombe da suka yi maganan gabaki daya to abin da nake so na nuna eh, shi ingilari dan eh, pdp ne ah, amma kuma Eh, ka san wasu yan pdp za su ce maganin su ai watakila eh, shugaban nasu ma zai mutu ma eh, krista ya zama shugaba don haka me za ka ci kan wannan addu'a da dan pdp wa dan apc a wajen taron addini to ai wannan shine babban irin inda muke so mu ga 'yan siyasa mu kenan wannan shine ci gaba a siyasa a ga matsala in matsala matsala na lafiya ta samu wani dan uwa wancan dan siyasan kada ra'ayin mu ba ɗaya ba ya bi shi da kulli da bati a'a wannan abin da yana ganin ci gaba ne babba kuma wannan shine kamata duk sauran siyasan su koyi da shi ce shugaban ƙasa yau yana buƙatar mai mashi addu'a haka zalika ƙasan da kanta tana buƙatar kyakkyawan addu'a daga harshen mu duk wanda ya ce kada ma shugaba addu'a to in musulmi ne lalataccen musulmi ne gurɓataccen kai tsinannen musulmi ne dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hatta dabba kada mata mugun baki ba ma mutum ba in kai ma dabban ka mugun baki in ta yi barna barna ta dawo kanka ne balle a ce mutum wanda ke shine fiyayyen halitta a cikin halittun da Allah ya gabaki daya saboda haka mu a wani a waje na duk wanda ya ce kada ma shugaban kasa addu'a ko ya je yana binta da wani mummunan addu'a sai ta koma kan shi sai Allah mai da shi kaikayi koma kan mashekiya mu Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ne gabaki ɗaya halin da yake ciki bai fidda ni ko kai ko ke ko ku ku faɗa ciki ba gobe. aljarabawa ne ta ubangiji yakan jarba mutum da lafiyan shi ko ya bar shi da lafiyansa kuma a halin yanzu addu'an mu da yake bukata kuma addu'an mu Allah ya biya bukata yana samun lafiya wannan shine babban abin da zamu yi so duk wanda yake ra'ayi kai ko kirista ne yace yayi mutum mugun nufi la gurbataccen kirista ne Allah ya gyara su Allah ya shirya da su masu shirya ne in ko ba masu shirya bane bakin su a kasar nan Allah kai mana maganin irin su dan ƙasar mu ta zamu zaman lafiyan kasar mu ita ce mafi amfana ga dukkan ɗan adam da yake wannan ƙasa tamu Najeriya. Ramadan Lale mahaba da wata mai falala Ramadan Ya ɗan uwa mu himma yau ga wata mai alfarma ya dawo falala ya dawo mana sai mu ɗauki niyyar kyautatawa yan uwana mu yi sadaka mu yi kyauta mu hannu da barna mu yi juriya yan uwa da na filoli a ramadan salati gunsa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar ka nabina Muhammadi shi ne ya koya mana To Allah ya bamu ikon yi amin. Amin <laughs> bamu kuma lada. Amin amin. Yanzu bari in ja mu gaba daya mu fada ɗakin girkin Fatima Umar Cikere. Wayo Allah Assalamu alaikum da fatan masu sauraro na lafiya. Ni suna na Fatima Umar Cikai zan kasance da ku don gabatar mana da abincin buɗe bakin mu na yau. Yau dai ina so zan koya mana yadda ake yin shredded beef sauce with rice da sauce ɗin yankakken nama da shinkafa. A yau dai uh, abin da uwar gida za ta buƙata don yin wannan sauce ɗin wato shredded beef sauce shine za ta buƙaci nama, magi, yankakken tattasai, attarugu da albasa, gishiri, karas, ɗan fulawa da kori. Eh, so uwar gida za ta yi shi ne za ta samu naman ta ja wadda ba shi da kitse ko jijiya domin shi jan nama wadda ba shi da jijiya ko kitse ya fi saurin nuna. Kamar yadda muka sani duk abin da yake da kitse da kuma jijiya ba shi da saurin nuna. So za ta samu jan naman ta, ta yayyanka shi wato ta yi slicing ɗin shi da ɗan tsawo-tsawo haka amma ba a so ya yi kauri. So in tayi slicing ɗin naman zata ɗaura shi a zata samu frying pan ɗinta mai ɗan zurfi ko kuma ta samu tukunyanta ta yanka ɗan albasanta ta saka ɗan man gyaɗa ta soya shi sama sama ta ɗan saka kayan miya wato wannan kayan miyan da ta yayyanka wato shi tattasai, attarugu da albasa ta yayyanka su ta saka su a cikin frying pan ɗin ta ɗan soya shi sama-sama sai ta ɗauko shi wannan yankakken naman ta ta saka shi a cikin kwaɗa tukunyan ta ci gaba da gaurayawa ta ɗan ƙara ta sa masa ɗan gishiri ta sa masa ɗan magi kaɗan ta gaura ta ci gaba da soya shi sama-sama har iya lokacin da zai ɗan yi so daga nan uwargida za ta samu ɗan ruwa ta saka a ciki ta bar shi ya ɗan tafasa na mintuna kaɗan kamar aƙalla a ce na minti goma zuwa sha biyar ko ishirin domin shi duk abin da aka yayyanka shi yayi ƙanƙanta tabbaci shi ne yana saurin dafuwa. So uwargida bata buƙatan ya daɗe a kan wuta, so kuma ba a so a kure masa wuta ana so a saka shi a a rage masa wuta a yayin da ake wannan dafuwan. So in ya kai wa'innan mintunan uwargida ta ɗan kaɗa fulawan ta a cikin ruwa ta samu kamar cokali biyu haka ko uku ta saka a cikin ruwa ta gauraya shi ta samu ta buɗe tukunyanta ta saka a cikin wannan ruwan namanta da yake da yake kan wuta in ma ruwan naman ya ƙare abin da uwar gida za ta yi shine ta ɗan ƙara ruwa ta ɗan samu ɗan maginta da ɗan gishirin ta ɗan ɗan ƙara kaɗan amma ta tabbata ta samu mai taɓa mata ko kuma ta tabbata ba zai yi yawa ba so in ta yi hakan ta saka fulawanta ta gauraya shi zai yi kauri ta ci gaba da gaurayawa ba a son ya yi gudaje. so in ta ɗan cigaba da gauraya shi a sama sama a hankali a hankali tunda yana low heat ba zai yi gudaje ba so in ta gama ta saka ɗan kore ɗinta ta ɗan ah, yanka duk wani abun da take buƙata kaman za ta iya ƙara su karas ta yanka karas ɗin ta ɗan daidai daidai ta saka a ciki in tana so za ta iya ƙara yanka kaman misali su green beans ta za ta iya ƙaro su green peas ɗinta ta ta saka in tana buƙata za ta iya saka Ah, wato sweet corn amma duka wa'innan optional ne wato ba dole ba ne ta saka da dai ake buƙata su shine ta samu namanta ta sa magenta ta yayyanka kayan miyanta ta samu gishirinta ta yanka karas ɗinta ta haɗa da fulawa da ruwa ta haɗa ta saka kore shi kenan ta gama miyanta. gida za ta ci shi ne da dafaffen shinkafa wato ta yi shredded beef sauce ɗinta da kuma rice ɗinta. Da fatan za ku kasance da mu don kawo muku mu na gaba. Da fatan za mu sha ruwa lafiya. To lallai kan wai na ji ana wani wai ko shago ko mai fada da kubewa ko mai <laughs> Allah ya sa mu sha ruwa lafiya kuma gode sannan duka muna son mu amfani da wannan da mika godiya da duk wayannan da suke aiko mana su girke girken nan fa mm, mm. da mutanen Katsina mm, eh mutanen Katsina wannan mutanen Gombe ne wannan na Gombe ne <laughs> to Allah ubangiji ya saka da alheri sannan kuma da fatan mutane suna koyi da abun ana gwadawa eh. daidai kuɗin ka wai daidai shagalin ka to ko da kaɗan kake da shi sai ka yi amfani da kaɗan ɗin nan ɗan zo ga ɗan waye ɗan canza ko dan bukai eh. sunan shi abinci kuma kila da to kake da shi sai ka dan yi dan da ɗan ganye da nan kai ni ni ma fa kan za <laughs> mai girkin yanzu yanzu to yake ke to mm. amma a cikin shafinmu na facebook ga kai tsaye ana ta mu akwai wani wanda ya ce gaskiya akwai eh, katuwar matsala da ya saurari wannan hirar kenan ta mm. nasir alkadi akan matasan musulmai da kiristoci suka yi mm. taro kan yadda za su zauna da juna da lafiya a kasar da kuma a daina yi musu dodorudo eh, to ya ce akwai babban matsala idan aka yi duba da yadda zamanin yake saboda haka to sai mu ce allah saka da alheri abdullahi musa muhammad mun gode kai ma da gudunmawarka sannan akwai wani david suleiman Usman ya ce gaskiya kuna kokari Allah shi kara muku fahimta amin Allah ya kara mana gaba kuma kamar mm. ba da Haruna ma ya ce mm. yau da gobe ikon Allah shirin matasa ku ci gaba da kokari mm-hmm. saboda lokaci ya nuna matasa ake samu da matsalolin hankali da ta'addanci eh. maganan gaskiya kenan zaki ga uh, zuciya gashi duka musulunci da kiristanci da duk wani mai addini ya da cewa addini a cikin zuciya yake mm. idan kuma yana cikin zuciya ne to dan me kai kuma kake ɗauka abin a hannunka ka je ka yi abin da bai kamata ba ka kashe wannan wancan ya kashe wannan menene amfanin wannan ba za ka iya cin nasara da wannan ba kuma ba wanda zai iya cin nasara da wannan sannan kuma kana cutar da waɗanda ba su ji ba su gani ba Allah ubangiji ya samu dace to yanzu kan duka duka anan shirin namu ya kammala sai in ce a madadin Safinatu Sodangi sai kuma Saida Hamdun ita ce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Vasco sai kuma wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Jarmai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya kai mu gobe a wani sabon shirin akan ilimi yau da gobe shirin matasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.